radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan zamu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin na mulik a iran daga nan sai shirin na kiɗe kidan iraniyawa wanda da shi zamu kawo karshen shirin namu baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 4 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da shi daga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 1383 da suka gabata a rana irin ta yau wato shi daga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya imam hussein alaihi salam ya rubuta wa kaninsa muhammad bin hanafiya wata wasiƙa mai tattare da muhimman saƙonni imam hussein alaihi salam ya rubuta a cikin wasiƙar tasa cewa da sunan allah mai rahama mai jin kai lallai duk wanda ya riske ni zai shahada wanda kuma bai riske ni ba to ba zai ga fatahi ba wannan wasiƙar tana ɗauke da abubuwa kamar haka na farko dai yana mai tabbatar da cewa zai yi shahada a tafiyarsa sannan kuma ya sanar da waɗanda suke tare da shi su ma da san cewa makomarsu ita ce shahada don haka ne ma imam hussein alaihi salam so da dama yake cewa da waɗanda suke tare da shi na ɗauke muku mu bayar da kuka yi mani za ku iya tafiya gida ku koma tare da iyalanku ba ku yi laifi a wurin allah ba sai kuma abu na uku wanda wannan wasiƙa ta imam hussein alaihi salam take ɗauke da shi shine cewa ya yi ishara da cewa bayan shahadarsa babu wata nasara ta zo a gani da za a samu wajen kawar da bani umayya kamar da kuma hakan ya kasance bayan shahadar imam hussein alaihi salam an yi ta yunkuri daban-daban wajen kawar da sarakunan bani umayya amma ba a iya kawo ƙarshen sa ba har sai da daular ta fada rauni saboda dalilai daban-daban duk da cewa dai kisan imam hussein alaihi salam da kuma zuriyar manzon allah wanda yazid dan ma'auya yayi a lokacin mulkin sa yana ɗaya daga cikin manyan dalilai waɗanda suka sanya daular bani umayya ta fara rauni har zuwa lokacin da aka rusa ta kamar da kuma bani abbas sun yi kamfe da batun kisan imam husain alaihi salam da zuriyar manzon allah wanda bani umayya suka yi wajen samun goyon bayan musulmi domin rusa wannan daula da ƙarshe dai abbasiyawa tare da taimakon sauran musulmi sun rusa dolar bani umayya wadda ma'auya dan abu sufyan ya kafa ta hanyar rusa halifancin manzon allah tare da mayar da shi tsari na sarauta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 jirgin ruwa na farko dauke da alkama daga kasar ukraine ya isa gabar ruwan kasar turkiya gwamnatin tarayyar najeriya ta ware naira biliyan biyu da digo shida domin gudanar da ayyukan tsaro a birnin abuja yanzu kuma ga labaran dake-dake a yau alhamis ne kasar china ta fara atisayin soji a kewan yankin taiwan a wani yankuri na soji mafi girma wanda aka taba shiryawa a kusa da tsibirin a cewar tashar talabijin ta kasar china wato cctv kafin yada labarai dai sun ce beijing ta fara gudanar da wannan babban atisayen soji tun daga ranar alhamis a yankuna da dama da suke kusa da taiwan din akan hanyoyin kasuwanci waɗanda suka hada hanyoyin ruwa na yankin atisayen dai zai ci gaba da gudana ne a wasu yankuna da suke kewaye da taiwan mai tazarar kilomita ashirin da gabar ruwan tekun kuma za a ci gaba da gudanar da atisayen har zuwa ranar lahadi mai zuwa jaridar global times ta nikalto daga masana harkokin soja cewa atisayen duk shine irinsu na farko wanda aka taba gani a yankin domin makaman china sun fara shawagi akan taiwan wanda yake a matsayin wata manuniya ga kasar ta taiwan dangane da abin da ke faruwa china dai ta gargadi taiwan akan ingizamikan turuwa da amurka ke yi mata na neman ta ballewa daga china lamarin da canin take bayyana shi a matsayin ayyukan tsokana da amurka ke yi wanda kuma ba zai taɓa wucewa ba tare da wani martani ba jirgin ruwan farko makare da alkama daga ukraine ya isa gaɓar ruwan ƙasar turkiya jami'an tashar jiragen ruwa na ƙasar turkiya ɗin sun tantance jirgin domin tabbatar da abin da ya ɗauko hakanan kuma wannan lamari yana zuwa ne karkashin wata yarjejeniya ta sulhu da wadda aka riga aka rataba hannu a kanta a tsakanin rashan da ukraine tare da kulawar majalisar ɗinkin duniya jirgin wanda ya tashi a ƙarshen wannan yarjejeniyar da aka cimmawa yana da zama fitar da ɗimbin tantan na hatsi wanda ya makale a ƙasar ukraine domin magance matsalar karancin abinci da kunno kai a sassa na duniya an shiga matsalar karancin abinci a wasu sassa na duniya tun bayan da yaƙi barke a ukraine ɗin a tsakanin rasha da kuma sojojin ƙasar ukraine ɗin waɗanda ƙasashen turai da kuma ƙungiyar tsaro ta nato suke mara masu baya ta jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran sana zuma ne daga hausa radio voh a birnin tehran babban malamin cibiyar azahar sheikh ahmad tayyib ya naɗa tsohon shugaban kasar nijar muhammad isuhu a matsayin ɗaya daga cikin mambobin majalisar fitattun musulmi masu tasiri ƙasa da ƙasa rahoton da kamfanin dalancin labaran uwam ya bayar sheikh ahmad tayyib ya bayyana cewa Muhammadu isuhu ya cancanci wannan matsayi saboda irin rawar da ya taka a lokacin mulkin sa wajen ganin an samu sulhu da fahimtar juna tsakanin musulmi da sauran mabiya addinai majalisar dai tana a matsayin mai zaman kanta wadda aka kafa ta a ranar 19 ga watan yulin shekara ta 2014 kuma manufar kafa wannan majalisa dai ita ce karfafa zaman lafiya a tsakanin al'ummar musulmi da kuma hada manyan malamai da masana da dattijai waɗanda suka shahara da hikima da adalci da kuma 'yancin kai da kuma kawo daidaito sannan yana daga cikin manufofin majalisar taimakawa wajen karfafa zaman lafiya a cikin al'ummomi har da waɗanda ba musulmi ba da kuma rage yawan tashashen hankula da yaƙe-yaƙe da suke faruwa a cikin wasu ƙasashen musulmi a baya bayan nan da kuma ƙoƙarin magance saɓanin da ke tsakanin ƙasashen musulmi muhammadu iso da ya kasance shugaban jamhuriyar nijar daga shekara ta 2011 zuwa 2021 kuma kafin nan ya rike mukamin firaminista daga watan afrilun shekara ta 1993 zuwa satumban shekara ta 1994 a watan maris ɗin shekara ta 2021 tsohon shugaban jamhuriyar nijar ɗin ya lashe lambar yabo ta mo ibrahim wadda ke ɗaya daga cikin fitattun lambobin yabo a nahiyar afirka wadda ake baiwa shugabanni da suka nuna kwazo kuma suka yi nasara ta fuskacin shugabanci a tare najeriya kuwa majalisar zartarwa ta tarayya ta amince da naira biliyan biyu da digo shida don sayan motoci da na'urori ga jami'an tsaro da suke aiki na tabbatar da tsaro a babban birnin tarayya abuja ministan babban birnin tarayyar najeriya ɗan muhammad bello shine na hakan a lokacin da suke zantawa da manema labarai a fadar shugaban ƙasa akan sakamakon taron majalisar ministoci da a gudanar a jiya laraba shugaban ƙasa muhammadu buhari ya jagoranci taron na jiya laraba ne a abuja bello ya bayyana cewa majalisar ta amince da naira biliyan biyu da digo shida domin sayan motoci da sauran kayayyakin aiki da na'urori da ma wasu daga cikin makamai domin aikan tabbatar da tsaro a birnin na abuja to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda ka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana da zama fara da shirin nan na Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka da haka da kuma sake saurari mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. shi ne da a cikin same kawo muku bayanai game da tarihin mai wurare masu da tarihi na al'adu da wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma yin damakin da ake da su ga masu shara zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya. Da fatan masu sukan ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla suka bar mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku bikin baje koli na farko na gashin musulmi da aka yi a nan birnin Tehran. Bikin baje koli da aka fara gudanarwa a babban filin baje koli na Tehran da ke birnin Aftab. An yi shi ne don bayyana irin abubuwan da ke jan hankalin masu zuwa yawon shakatawa na musulmi a Iran. Masana'antar yawon bude ido wanda shine wuri na da aka fi samun riba a ƙasar Iran. Sai dai a shekaru biyu suka gabata ya samu koma baya sosai sakamakon yaduwar cutar corona a faɗin duniya amma bayan lafawar cutar harkar yawon bude ido ta ci gaba da bunƙasa wannan bikin baje kolin dama ce ta bayyana ababen jan hankali na yawon shakatawa da ke larduna daban-daban na ƙasar iran da na ƙasashen musulmi da ke makwabtaka da ita tunda ƙasashen musulmi suna da abubuwa na al'ada da suka yi kama da juna kuma kashi casa'in cikin ɗaya na abubuwan yawon shakatawa suna nan ƙasar iran ne don haka wannan bikin baje kolin wata dama ce ta bayyana irin muhimman abubuwa da ake da shi a wannan ɓangaren bikin baje kolin lafiya na ƙasa da ƙasa a nan birnin tehran taron da aka yi a cikin watan yuni da ya gabata ƙasashen turkmenistan da tajikistan da pakistan suna daga cikin ƙasashen da suka zo suka halarci wannan bikin baje koli kuma suka baje irin kayayyakin da suke da su na al'adu a matsayinsu na ɗaya cikin ƙasashen musulmi. Majalisar shawarar birnin Tehran don tattara dukkan ayyukan suka shafi baje koli a yanayi na nuna ƙwarewa ta zamani. Hukumar birnin Tehran ta ba da umarnin tsara ginin rukunin shahar Aftab domin gudanar da bikin baje koli wanda wurin faɗinsa ya kai murabba'i 270 kuma an tanadar da ababen hawa domin sauƙaƙa kai kawo. na masu zuwa kallo da kuma masu rumfuna da suke baje kolin kayayyakinsu a wajen. Rukunin share aftab yana kunshe da muhimman wurare guda hudu. Cibiyar kasuwanci ta duniya da kuma cibiyar wa masu ziyara hidima, kuma ya kai mataki na ƙasa da ƙasa a matsayinsa na ɗaya daga cikin fitattun matattara mafi girma a faɗin yankin gabas ta tsakiya wannan zai iya tabbata ne da zara an kammala gine-gine da ke wajen ganin cewa har yanzu wurin ba a kammala dukkan gine-ginen da ake bukatan a yi a wurin ba wasu daga cikin gine gine ne aka kammala domin fara da abubuwan da suka shafi baje koli da ke nan birnin tehran wannan kenan game da abin da ya shafi wurin bikin baje koli babba mafi girma a gabas tsakiya wato shara aftab wanda yake nan a birnin Tehran. To masu saurare bari mu koma da ku baya domin ci gaba da kawo muku bayani game da tarihin fadar Gulistan da ke nan kasar Iran kuma a birnin Tehran. Kuma za mu dora daga inda muka tsaya a makon jiya. Daga cikin wuraren da suke da ɗaukar hankali a cikin wannan fada shine akwai hasumiyar Shams Imarat. Shamsul Imarat ɗaya daga cikin gini mafi tsawo a birnin Tehran yana ɗaya daga cikin wata alama ta tarihi a nan ƙasar Iran da ake danganta ta da zamanin dolar Kajar kuma ɗaya daga cikin fitattun gine-gine a fadar Gulistan. Shamsul Imarat yana da turaku guda biyu tsayinsu ya kai mita 35 wanda a lokacin da aka gina shi shine gini mafi tsawo a wancan lokacin a birnin Tehran kuma shine gini na farko da aka yi amfani da karfe wajen gina shi sai kuma takte marmar wato gadon marmar an sanya shi ne a daura da inda agogo yake a harabar wajen wani dogon tafki ne mai faɗi da yake danganawa zuwa ga gadon marmar akwai kuma ɗakin kallo na madubi wanda wata babbar kujera ta mamaye wajen kuma an yi shi ne a farkon shekara ta 1800 a lokacin sarki fata ali a shekara ta 1787 zuwa 1834 gadon an gina shi ne daga alabstar da aka sassaƙa shi kuma an zana shi ne bisa yarda da goyon baya da mutane suka bayar kuma ana amfani da wannan zauren a lokutan bukukuwa ciki hadda salon mulki na napoleon na rizasha a shekara ta 1925 sai kuma kalvate karim khan wannan shine duk abin da ya rage na tsarin gine-gine da ke wurin a shekara ta 1759 wanda ya zama gidan tarihi na karim khan zand a shekara ta 1751 zuwa zuwa da 79 amma din Sha ya fi jin daɗin wannan filin mai tsayi daga nan kuma sai babban ɗakin salam wannan shine asalin babban falon da aka tsara shi ya zama ɗakin adana kayan tarihi ko da yake an canza shi daga baya an koma ana amfani da shi a matsayin ɗakin taro a gaban sarki yanayin rufi da bangon wannan ɗakin an ƙawata shi ne da wani tsari na kwalliya a fadar Gulistan. A yanzu an mayar da tsohuwar fadar Gulistan a matsayin wajen da ke ɗaukar ido masu zuwa yawon shakatawa. Don haka ya kasance ɗaya daga cikin muhimman wurare na ziyara a nan ƙasar Iran. Wannan babban wurin cikakken abin misali ne na al'adun Iraniyawa, tarihi da fasahar gine-gine. Ya kasance wani wuri ne mai ɗaukar hankali da ke babban birnin Tehran kuma yana karɓar baƙi daga ciki da wajen ƙasa. To masu ware gan lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su da ɗan shirye-shiryen. Amma kafin nan, amma adin wasu suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gaitar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. don su kuma ga shirin nan na kyaɗe-kyaɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sauraron a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran to da yake muna cikin ranaku na juyayen ashura ne to bari haɗa ku da hamid gulam ali domin jin irin waƙar da ta mana ta juyayi na zagayewar shahadar imam hussein alaihi salam da fatan masu gara zama kuma za su ji daɗin shirin. اینک جوان مردان تر از هرچه مردان باید tare da Muhammad Gulam Ali a cikin wannan waka a cikin wannan waka daga tanadar mana ta juyayin ranar Ashura. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin waka da fatan Allah sarki sanya mutun ceton Imam Hussein alaihi salam. Kuma a nan zan zamun shirin gan lokacin alharan mu a tarbe mu a shiri na gaba domin ji mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma da wasu labar shirin kammala ni da na kasance tare a cikin shi nake cewa ku bibiye mu a shafin na ragizo. wato www.cb1.ng a huta lafiya. to da wani zamu karkare sai Allah ya kama can anjima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya